واذا مروا بهم يتغامزون kuma idan suka wuce muminai sai sashen su ya riƙa yin zunɗi yana mai izgili ga muminai